radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 على النبي Kun kamo rediyo VOH Hausa a cikin shirin na rana na yau Lahadi. Muhammad Aminu Ibrahim kyau ake muku sallama kuma zai jagoranci shirin. ga kuma irin abubuwan da muke ɗauke da su da farko dai kamar da muka saba za mu gabatar muku da cikakkun labaran duniya wanda tayar amin ya fassara kuma zai karanto bayan nan sai mu kawo muku shirin nan namu koma noma shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa nan tafi wanda shine shirinmu na ƙarshe a cikin sheshiyan namu sai dai kafin nan bar mu saurari shirin ko kun san tare da abdullahi salihu katsina ko kun san Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Lahadi 20 ga watan Fabrairun shekara ta 2022 wanda ya daidai da 18 ga watan Rajab na shekara ta 1443 hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 345 da suka gabata rana irin ta yau 20 ga watan Fabrairun shekara ta 1677 a gwamnatin da aka yi a tsakanin sojin kasashen Faransa da kuma Spain a kasar Haiti sojin kasar Faransa suka samu nasara kan sojojin kasar spain inda suka fatattake su daga kasar haiti daga lokacin da kuma faransa ta shimfiɗa mulkin ta akan wannan al'umma kasar faransa ta ci gaba da yin mulkin mallaka akan kasar haiti da ke cikin tekun atlantika a latin amurka har tsawon kimanin shekaru 130 amma bayan nan ƙyan fata mazauna haiti sun miƙe domin kwatar 'yancin kansu daga mulkin mallaka na turan faransa inda suka yi ta gugurmaya a tsakaninsu da turawan amma da ƙarshe dai faransa ta baiwa ƙasar haiti 'yancin kanta a cikin shekara ta 1804 wanda kuma hakan ne sa ƙasar haiti ta zama ƙasa ta farko wadda ta fara samun 'yancin kai daga hannun turan faransa 'yan mulkin mallaka a tsakanin ƙasashen latin amurka da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 34 da suka gabata rana irin ta yau wasu makamai masu lazami guda biyu waɗanda wani jirgin yaƙi mallakin gwamnatin ƙasar iraki ta lokacin ya harba suka tarwatsa jirgin fasinjan ƙasar iran wanda ke ɗauke da jami'an gwamnati su arba'in daga cikin waɗanda suka rasa su kuma a wannan haɗari akwai hujjatul islam fadlullahi da kuma wakilan marga imam kumeni a cikin na dakarun kare juyin juhalin musulunci na ƙasar ta iran da kuma wasu jami'an gwamnati game da 'yan majalisar dokoki su 39 wannan ta'asar na daga cikin manyan laifuka na yaki waɗanda saddam hussein na lokacin da yake shugabantar ƙasar iraki ya aikata a kan al'ummar ƙasar iran baya ga haka kuma saddam hussein ya aiwatar da wasu ayyukan na kisan kiyashi a wasu yankuna na ƙasar ta iran musamman ma da yankuna waɗanda suke kan iyaka tsakanin ƙasar ta iran da kuma ƙasar iraki baya ga haka kuma saddam hussein ya yi kisan kiyashi kan al'ummar kurdawa da suke arewacin kasar ta iraki inda ya amfani da muggan makamai akan fararen hula wannan yana ɗaya daga cikin abubuwa waɗanda ake lissafa su a matsayin manyan laifukan yaƙi da aka aikata a yankin gabas ta tsakiya amma da yake a lokacin yana ɗasawa da amurka da kuma turawan yamma babu wata ƙasa wadda ta ce masa opan kafin daga bisani su babe da shi bayan da ya kai wa ƙasar kuwait hari da hakan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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar ashirin mandar kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi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 yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari cikakkun labaran duniya. Ga labaran duniyan da farko ga kanansu. ministan harkokin wajen ƙasar saudiya ya ce ƙasarsa na jiran zagaye na biyar na tattauna tsakaninta da ƙasar iran a najeriya kuma jami'an tsaro sun yi diran mikiya kan shugabannin wasu kamfanoni don gano ta yadda gurbataccen man fetur ya shigo kasar ministan noma na kasar brazil ta ce kasarta na bukatar ton 750 na alkama da kasar iran yanzu kuma ga cikakkun labaran ministan harkokin wajen kasar saudiyya ya bayyana cewa kasarsa tana jiran zagaye na biyar na tattaunawa tsakanin ta da kasar iran majiyar muryar yuhan musulunci ta iran ta nakalto faisal bin farhan yana faɗar haka a taron tsaro da ke gudana a halin yanzu a birnin munich na kasar jamus ya kuma ƙara da cewa an gudanar da zagaye na tattaunawa na hudu kuma na ƙarshe a tsakanin ƙasashen biyu ne a ranar 21 ga watan satumban shekara ta 2021 a birnin bagdaza na kasar iraki bin farhan ya kara da cewa gwamnatin kasar saudiya za ta ci gaba da goyon bayan gwamnatin abdurrabbu hadi mansur a kasar yemen duk da cewa tana neman hanyoyin tsagaita buɗewa juna wuta tsakaninta da gwamnatin sana'a iran dai ta sha nana ta cewa a shirye take ta ci gaba da tattaunawa da ƙasar saudiya kan dukkanin matsalolin da ke tsakanin su don warware su amma gwamnatin ƙasar saudiya ba ta ɗauki matakan da suka dace na ci gaba da tattaunawar ba har ila yau bin farhan ya gana da takwaransa na ƙasar amurka a birnin na munich wato anthony blinken inda suka tattauna batun shirin nukiliya ƙasar iran da kuma tattaunawar da ke gudana a birnin vienna a hali yanzu dangane da shirin bisa umarnin da shugaban ƙasar najeriya muhammadu buhari ya bayar na gudanar da bincike don sanin yadda gurbataccen man fetur ya shigo ƙasar a halin yanzu jami'an tsaro sun fara yi wa shugabannin manya-manyan kamfanoni na gwamnati da kuma masu zaman kansu na kasar tambayoyi wanda suka hada da shugabannin kamfanin nnpc da oando da kuma wasu da dama jaridar leadership ta najeriya ta ce wata majiya wacce ba ta son a faɗi sunanta ta habarta mata kan cewa shugabannin wasu manya-manyan kamfanonin man da abin ya shafa sun fara faɗin rawar da suka taka wajen shigo da gurɓataccen mai lita miliyan 100 a cikin ƙasar labarin ya ƙara da cewa a lokacin da labarin shigo da gurɓataccen man fetur ya watsu da farko an dakatar da daraktan hukumar nmdpra faruk ahmad daga aikinsa kafin a kammala bincike labarin ya kara da cewa a lokacin da labarin ya isa kunnen shugaba muhammadu buhari ya buƙaci karamin ministan man fetur timapre silva da ya tambayi faruk ahmad yadda aka yi gurbataccen man fetur lita miliyan 100 suka shigo kasar wasu kamfanonin da abin ya shafa dai sun hada da kamfanin emadeb owando duke oil da kuma mrs masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran ministan ayyukan noma da kiwon dabbobi na ƙasar brazil wacce take ziyara aiki a nan birnin tehran ta bayyana cewa ƙasarta na buƙatar ƙara yawan kayayyakin da za ta shigo da su brazil daga ƙasar iran daga ciki hadda wato alkama kamfanin dillancin labarun iran press ip na ƙasar iran ya nakalto teresa cristina tana faɗar haka a nan birnin tehran ta kuma ƙara da cewa brazil na buƙatar ton 750 na alkama wanda idan iran tana da shi za ta saya ministan ta kara da cewa a halin yanzu brazil tana sayan takin zamani samfurin yuriya daga kasar iran wanda yake da matukar muhimmanci wajen kyautata ayyukan noma a kasar brazil daga karshe ministan ta ce ta zo kasar iran ne don kara karfafa danƙon zumunci da ke tsakanin ƙasashen biyu da kuma faɗawa teran kan cewa ba ta ba wani muhimmanci dangane da takunkuman da gwamnatin ƙasar amurka ta ɗora a ƙasar shugaba muhammadu buhari na tarayyar najeriya wanda ya halarci taron kwanaki biyu na ƙungiyoyin ƙasashen afirka wato au da kuma ta kasashen turai eu a birnin brussels na kasar belgium ya buƙaci ƙungiyar eu ta mara marawa ƙungiyar tarayyar afirka baya kan shirinta na fada da shugabancin da ba irin na demokuraɗiyya ba a nahiyar afirka wa'anda suka fara kunno kai a nahiyar a shekarar da ta gabata banda haka shugaban ya bukaci a tumbuke tushen ayyukan ta'addanci a nahiyar ta afirka sannan a magance tashe-tashen hankula na ƙabilanci ko na addini ko kuma na bangaranci a nahiyar garba shehu babban mai bawa shugaban kasa muhammadu buhari shawara kan al'amura na musamman wanda suka hada da kafafen yada labarai da kuma hulɗa da jama'a ya ce shugaban ya buƙaci ƙungiyar ƙasashen turai wato eu ta cika alƙawulan da ta yi wa ƙasashen afirka ta maida alƙawulan daga takarda zuwa aiki masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. bayan da kuka saurari labaran duniya bari mu haɗa ku da Mushtaba Adam domin gabatar da shirin na mu koma noma. Mu koma noma. masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin koma noma shiri ne dai wanda muka saba kawo muku labarai da bayanai masu alaƙa da noma da kiwo to a yau za mu yi dubi ne akan wata sadarwa ta fito daga ƙungiyar manoman masara a najeriya akan yadda a shekarun bayan nan ake ƙara samun ƙaruwar masarar da ake nomawa a ƙasar da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. Ƙungiyar manoman masara ta Najeriya da aka fi sani a takace da ma'an ta sanar da cewa ƙididdiga tana nuni da cewa ana ci gaba da samun karuwa yawan masarar da ake nomawa a cikin wannan ƙasa sanarwar ta ci gaba da cewa yawan masarar da aka ƙara nomawa ya ƙaru da kaso 60 cikin 100 wanda ya kai ton miliyan 20 a cikin shekara ta 2020 idan aka kwatanta da wanda ake yi a can baya musamman shekara ta 2015 da bai wuce miliyan takwas ba shugaban kungiyar ta manoma a najeriya abubakar bello wanda ya magana da manema labaru a wurin bikin kaddamar da dalan masara da aka yi a kaduna ya ce an samu karuwar masarar da ake nomawa ne a matsayin tasirin shirin nan na gwamnatin tarayya a kan harkar noma abubakar ya ce gabanin shekara ta 2015 yawan masarar da muke nomawa ba ta wuce tan miliyan takwas ba amma ƙarshen shekara ta dubu biyu 2020 ta kai tan miliyan ashirin har ila ya kara da cewa a halin yanzu an sami ƙarin yawan kamfanoni waɗanda suke sarrafa wato masara ta yadda suke ɗaukar ma'aikata da yawa lamarin da yake nuni da cewa harkar noman masara tana samar da ƙarin masu aikin yi sai dai duk da haka ya yi koken cewa da akwai ƙalubalen da suke fuskanta na hauhawar kuɗin da suke kashewa wajen samun kayan aiki shi kuwa kwamishinan aikin noma na jihar kaduna ibrahim hussein wanda ya halarci shi ma wato bikin na kaddamar da dala cewa dalar masarar da aka yi a kaduna tana nuni da cewa manufar babban bankin kasar ta najeriya da kuma abokan mu'amalarsa shine suna son ganin an sami cin gashin kai ta fuskar samar da abinci to muna kan batun harkar noma ɗin wanda ya shafi nahiyar afirka kacokau inda ƙungiyar nan ta oxfam ta yi kira ga shugabannin gwamnatocin nahiyar afirka da su ƙara yawan kudaden da suke kashewa a fagen aikin noma bayanin ƙungiyar ya yi ishara da cewa a halin yanzu da akwai ƙasashe ashirin waɗanda suke fuskantar rikice-rikice a cikin nahiyar da kuma juyin mulki guda bakwai da aka yi kamar kasar habasha da take fama da rikici wadda kuma nan ne cibiyar kungiyar ta tarayyar afirka amma duk da haka tana fuskantar karancin abinci saboda rikicin yankin tigray wannan kiran dai ya fito ne ta bakin peter kamalingan wanda shine shugaban wato kungiyar ta oxfam inda bayyana cewa kalubale uku da yake fuskantar harkar noma da kiwo a cikin nahiyar afirka su ne sauyin yanayi da cutar nan ta covid-19 da kuma rikice-rikice ko faɗace-faɗace da suke faruwa a cikin ƙasashe da dama don haka da akwai buƙatar a ƙara yawan kuɗaɗen da ake kashewa akan wato harkar noma. To ma sauraro za mu da sa'aya nan saboda lokacinmu ɗan kaɗan ne. Amma kafin mu karkare mu yi bankwana da kuma na gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng To sai kuma fitowa ta gaban da za a ji mu ɗauke da wasu labaran a wannan fage na noma da kiwo. mu kasance cikin koshin lafiya. To shirinmu na ƙarshe shine shirin nan na kiɗe-kiɗen Iraniyawa, ai saurari lafiya. kide-kiden iraniyawa jama'a masu wurare, assalamu alaikum barkan mu da haka da kuma sake sawa da mu a cikin shirin na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin wanda cin sa mai kawo muku kiɗe-kiɗe da aka yi a nan kasar iran domin samun nishaɗi da kuma gamsarwa mas'ud imami shine mawaƙin mu na gaba za mu gabatar muku a cikin shirin namu da muka saba gabatar muku na kiɗe-kiɗen iraniyawa ai saurare lafiya وسط این حالت و فکر و خیال راحت و حتی همین چند ساعت و نمیشه داشت و دوست نداشت این حال استثنایی و این که هنوز اینجایی و این که با من تنهایی و نمیشه پایش نذاشت عشق a gaishe ka Mas'ud Imami a cikin wannan waka da ka tsara mana da fatan masu sun amfana kuma sun gamsu da wannan waka da ka gabatar to masu saurare kuma a nan shirin namu zai jalin zami gan lokacin da aka ɗiba mana kawo jiki amma don wani su taimaka shi na kammala ni da nakan ci ku a cikin shirin nake cewa ku zama lafiya kuma na gayyatar ku zuwa ga shafin na yanar gizo wato www.hausatv1.ng a huta lafiya. دوستم داری میدانم باز دوست دارم که بپرسم گاهی دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوای دوستم داری میدانم روز مرا میخواهی بنویسن چه برگی کاهی چه برگی کار که بپرسم گاهی دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوای دوستم داری میدانم باز دوست دارم که بپرسم گاهی دوست دارم که بدانم امروز مثل دیروز مرا میخوای saurare bari in jalin zamun shirin a nan sai a tarbe mu a anjima da yamma domin jin mu dauke da wasu a dan shirye-shiryen amma kafin na amadin tahir amin da kuma labaran duniya ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin na gizo wato www.tv1 Música